A wata zantawa ta musamman da shugabannin suka yi da muryar Amurka a Abuja, sun yi la'akari da yawan maganganu da suka taso ne a game da cire tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu tare da nuna 'yar yatsa ga gwamnoni da ma 'yan siyasa akan cewa su ne suka wulaƙanta masarautun gargajiya tare da rage musu kima da ƙarfi a cikin al'ummansu. Shugaban ƙungiyar Save the Change, Bashir Dan Musa, ya yi wannan kira. Shi cire sarki mai wuƙayyanka. Kin san gwamna ke yin shi ta haɗin kan majalisar jiha. to abin da nake nihi cewa majalisar jihar nan da shi gwamnan nan a rage musu karhin cire basaraken nan su kadai a maido wani karhin ga majalisar tarayya idan gwamna da majalisar jiha sun yarda cewa a cire sarki mai kwayanka na daya to majalisar dattawa ita kuma ta yi kwankarin ta ce ito ta yarda ko kuma ta ce ba ta yarda ba haka nake so shi ma tsarin cire gwamna ko mataimakin shi ba ko a bashi a majalisar jiha kadai a'a a maido karhin majalisar tarayya su ma majalisar tarayya su kwankarin cewa i eh, a'a ya kamata a cire gwamna ko mataimakin gwamna shi ma shugaban kungiyar haɓaka matasan arewa maso gabas Abdurrahman Buba Kwacham ya nuna cewa cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya jawo wa Najeriya koma baya a bisa hujjoji kamar haka. Cire mai martaba sarkin Kano abu ne wanda ba yanzu mutane za su fahimta ba. Hatsari ne ga Najeriya kuma hatsari ne ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya kuma hatsari ne ga al'ummar duniya gaba ɗaya. Don wasu a koda yaushe wanda ya san ka shi yake rena ka ina ji watakila an yi abun din akan wani manufa da kuma niyya mummuna to amma na ji daɗi wa'adin da Allah iba masa ne Allah ya dakatar ya, kawo ƙarshe amma abun da ya fi damuna a raina kuma ya fi damun duk wani mutum mai mutunci mai daraja wanda ya san menene Najeriya arewa shugabanni mu sun bamu kunya ya tabbatar bamu da shugabanni a arewa babu masu tsawatarwa a arewa dottaban da suke faɗa sun dottabai ne arewa ya zamanto suna ne babu ndottaku a cikin kowane bil'adama a cikin arewa ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar ado ahmed smaila ya bayyana ra'ayinsa wannan abin da gwamna ya mu ji daɗinsa ba ko ba za mu taɓa jin daɗinsa ba domin ya lalata karaktar masarautar kano domin wannan ya nuna mana cewar masalauta ta zama ministry duk gwamnan da ya zo canza zai kamar da ake canza kwamishinoninsa to da haka abin da gwamna ya yi mu ji daɗin sa ba domin masalautar ya lalata su kuma 'ya'yan sarautar har yanzu san cewar gwamna ya yi musu illa ba ko da daɗi ba daɗi gwara ɗan uwansu ya ci gaba da yi ya gama zamani shi Allah ya kawo wani a cikin su ba za a kawo ɗan wani ba 'ya'yan gidan ne za su yi amma ga tsohon ministan harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun yana ganin akwai gazawa daga wajen shugabannin arewa. Wannan abin ta tone asirin mutanen arewa. Na daya ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba mu yafewa juna. Na biyu ta nuna cewa mutane ne wanda ba mu da hakuri. Na uku ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba halin da kasan take ciki shine damuwa mu ba. Amma idan an yi mana to sai mun ga ƙarshen mutum. ba a rike al'umma haka babu wani dan adam ko kwa bil adama wanda yake ba dan tara ba to saboda haka gafara yafewa wannan muhimmin abu ne wanda ike cikin littattafai kurani ta shaida haka da ta mai sarki bible ta shaida haka A shekara 1930 ne turawan mulkin mallaka suka kirkiro fitar da sarakuna daga garuruwansu idan har an samu nasarar kwaɓe musu rawani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.